ani kage sabu ye Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 24 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim dauke da kanun labarai. Yanzu a faɗin duniya kasashen Latin Amurka ne inda shugabar cutar nan ta Korona ta fi tsanani inda yawan waɗanda ta kashe ya zarce dubu ɗari. hukumomin bincike na gwamnatin tarayyar amurka sun ce igiyar ratayar nan da aka samu a garejin motocin tseren tawagar su ba amurke bakar fatan nan mai suna bubba wallace ba ajewa akai kai don nuna tsanar jinsi ba sannan shugaba kim jong un na koriya ta arewa ya jinkirta daukar wani matakin soji wanda ba a bayyana yanayinsa ba kan koriya ta kudu dokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniyar za ku ji cewa kotun tsarin mulki ta kasar jamhuriyar nijar ta warware takaddamar da ta kunno kai biyu bayan sanarwar hukumar zaben kasar na cewa ba za ta iya samar da damar zaɓe ga 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashen ba da kuma sauran wasu al'amuran da suka shafi annobar coronavirus. wani abu mun gode wa Allah don saboda ka san ita da kanta kotun ta gane wata ana so a mata ta bayan fage ita kuma dan aiki take da doka tana doka take tsayar da ita kuma ta karanta doka Majalisar Dokokin Najeriya ta soma wani yunkuri akan tsarin almajiranci a arewacin Najeriya bayan da matakin gwamnonin jihohin yankin na mai da almajirai zuwa jihohinsu na asali ya janyo cece kuce. yaran nan fa ana maganar kusan miliyan goma da dubu ɗari uku ga wani kiyasi na unicef mutum miliyan goma dubu uku sun ma fi yawan mutane a wasu ƙasashe haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon mace wanda aisha mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar to amma kafin duk waɗannan bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna to assalamu alaikum masu saurari ga labaran yanzu a faɗin duniya ƙasashen latin amurka ne inda shumar cutar nan ta corona ta fi tsanani inda yawan waɗanda ta kashe ya zarce dubu ɗari ƙasar brazil inda yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta covid-19 ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da arba'in da biyar da ɗari tara da shida waɗanda suka mutu kuma dubu hamsin da biyu da ɗari shida da arba'in da biyar ita ce ke kan gaba a yankin kuma ita ce ta biyu a duniya bayan Amurka a cewar jami'ar Johns Hopkins. Ƙasar ta Brazil ta tabbatar da sabbin kamuwa da cutar wajen dubu talatin da tara da ɗari hudu da talatin da shida cikin sa'o'i ashirin da hudu kawai ranar Talata, ciki har da mutuwar mutane sama da dubu ɗaya da ɗari uku. Annobar ta yi tsanani ta yadda ma wani alƙalin kotun tarayya ya umarci shugaba jihar Bolsonaro da ya rika sanya maski yayin da yake bayyanar jama'a ko kuma ya rika biyan tarar dala 400 kulla yaumin. Hukumomin bincike na gwamnatin tarayyar Amurka sun ce igiyar ratayar nan da aka samu a garejin motocin tseren tawagar su ba amurke bakar fatan nan mai suna Bubba Wallace a wajen wasan tseren motocin nan na Alabama ba ajewa aka yi don nuna tsanar jinsi ba. Wata takardar bayani ta haɗin gwiwa da mai shari'a Jay Town da jami'in bincike na musamman na hukumar bincike ta BI joni Sharp suka fitar. Ta ce binciken kwakwa da aka gudanar ya nuna cewa wannan igiyar ratayar ta kasance a rataye a wannan garejin motocin tseren tun a watan Oktoban da ya gabata. kuma ba da wata manufa aka ware ma rukunin su bubba wannan garejin ba Har ila yau dai wata takardar sanarwar da kungiyar gasar tseren motoci ta ƙasa Narska a takaice ta fitar na cewa wannan igiyar da wani mamban tawagar su bubba ya samu ranar Lahadi ta jan kofar garejin ce wadda aka siffanta da igiyar ratayar wuya. Shugaban kungiyar ta Narska Steve Pels ya gaya ma manema labarai yayin wata hira da su ta waya cewa sakamakon binciken da hukumar bincike ta IBI ta gudanar shine sakamakon da suka fi amincewa da shi. To amma ya jaddada cewa ƙungiyarsu za ta ci gaba da gudanar da nata binciken. Shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya jinkirta ɗaukar wani matakin soji wanda ba a bayyana yanayinsa ba kan Koriya ta Kudu, a cewar kafar labaran gwamnati a yau dinnan Laraba, wanda ke nuna alamar zaman ɗarɗar na raguwa, bayan da Koriya ta Arewar ta shafi makonni tana ta barazana. a wani taron sharar fage na kwamitin soji na jam'iyya mai mulkin ƙasar kim ya yi nazarin halin da ake ciki sannan ya janye ɗaukar matakin soji kan koriya ta kudu a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewar ba a dai bayyana takamaiman matakin sojin da kim ya jinkirta ba da kuma koshin wannan na nufin kenan koriya ta arewar yanzu ta kawo ƙarshen takalar koriya ta kudu da ta yi ta yi ba Wannan ya baiwa mutane da yawa mamaki a Koriya ta Kudu, inda jami'an gwamnati suka yi ta shiri don tunkarar yiwuwar taɓarɓarewar dangantaka na lokaci mai tsawo. Tumadalla, An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu leƙa a jamhuriyar Nijar. inda kotun tsarin mulkin ƙasar ta fitar da wata sanarwa game da cece kucen da ya ɓarke. bayan da gwamnatin kasar da kuma hukumar zaɓe ta seni suka buƙaci ta fayyace musu matsayin doka akan matakin da take shirin ɗauka na jingine zaɓen 'yan ƙasar ta Nijar mazauna wasu ƙasashen waje sanadiyar annobar coronavirus. Tuni 'yan siyasa da 'yan rajin kare demokuraɗiyya suka fara tofa albarkacin bakin su akan sanarwar kotun. Wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugabanta mai shari'a buba muhammad kotun tsarin mulkin nishar ta bayyana cewa lalle ne ana iya daukar annobar cutar corona a matsayin wata babbar larurar da ka iya haddasa cikas a sha'anin gudanar da zaɓe sannan ta ce rashin yi wa 'yan nijar mazauna ƙetare rajista saboda irin wannan dalili ba zai shafi halaccin kundin rajistar ƙasar ba to amma ya danganta daga yadda hukumar zaɓe ke tafiyar da ayyukanta na mai alhakin tsara zaɓe a cewar sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar pnds tarayya abubakar sabo sanarwar kotun ta kawo ƙarshen dukkan wani cece kuce a kan zaben ƙasashen waje in allah rida in haraka ta komo daidai kinan kadi farsa majar kin ya ɓace ana iya zuwa a musu a nasu kuma a yi zaɓe na dipte biyar na diaspora su to cikin assembly national. jami'an fafutuka irin su salisu amadu na kungiyar sovolle niger na cewa alkalan kotun su nuna hikima wajen warware wannan kulli. wani abu mun gode wa allah don saboda ka san ita da kanta kotun ta gane wata ana so a mata ta bayan fage ita kuma dan aiki take da doka tana doka take tsayar da ita kuma ta karanta doka to za ka ce tunda makarantar dokan ne suka ce ga doka abin da suka nihi da ita kenan duk abin da za ka kawo wata magana kaga kenan karambani ne za ka yi. Da take haska fitila akan maganar shirya ayyukan rajistar zaɓe bayan lafawar annobar corona a ƙasashen waje. kotun ta ce wannan magana ce da hukumar zaɓe kaɗai ce ke da hurumin tsara abin da ya dace ko seni tana son yau ta ta yi abuja ko ta ta yi ghana ko ta ta yi nigeria ko ta ta yi horanshi ko ta ta yi america america ta ji su ko visa ma ba a samu don ka kenan ko kana son ka yi ba ka da hanyar ka yi roƙi allah wanga ciwon ya hita duniya mutanenmu da a kasashen waje a samu a ta yi musu rejista su yi zaben diputan su biyar tunda babu wanda ya soke waɗannan na su biyar. Masu rajin kare demokradiyya na ganin dole ne bangarorin siyasa su sulhunta juna ta yadda za a gudanar da zaɓe cikin nutsuwa. In ba a samu bakin zaren ba ba election. shi ne magana kenan kaka kara kaka raga idan ya zamanto wani ya yi ta'aliki aikin banza ne amma su 'yan siyasa su da kansu komai rikicewa abu suna iya maida shi ya tafi daidai kuma a samu tahiya daidai kenan a warware magana gida tukan kanan a tsallaka a waje a nan gaba kaɗan ne ake sa ran yan adawa za su bayyana matsayinsu a kan wannan lamari da ke wakana a wani lokacin da ya rage watanni biyar a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin karashin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump jiya talata ya yaba da abin da ya kira katanga mai kwari da kuma tsari wadda aka gina akan iyakar kasar da ke sashin kudu wanda kare iyakokin amurka na ɗaya daga cikin muhimman alkawuran da ya yi yayin yakin neman zaɓe shekaru hudu da suka gabata kwana guda bayan da ya daɗa tsaurin sharuɗan samun wani rukuni na bizar zuwa amurka Trump ya kai ziyara wani sabon sashi na katangar a jihar Arizona ta kudu maso yammacin kasar da yake amsa tambayar muryar Amurka. Trump ya ce katangar kwakwara ce, ya ƙara da cewa akwai duk wani abin da za ka so a ce akwai shi, haka aka so kuma haka muka yi. Wasu jigajigan jam'iyyar damakarar da dama na fuskantar yiwuwar rasa kujerunsu a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka bayan da aka kada ƙuri'u a zaɓukan fiddaɗen takara da aka gudanar a jihohi hudu ranar talata wani tsohon firinsifal na makarantar middle mai suna jamal Bowman, wanda bai ma taɓa tsayawa takara ba ya sha gaban ɗan majalisa kuma ciyaman ɗin kwamitin harkokin waje iliod angel da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada akasin shida cikin 100 a zaben da aka yi na keke da keke. To sai dai jami'an zaɓe a birnin New York sun ce a yi hattara ganin cewa akwai wasu ƙurƙun da aka kaɗa ta akwatin gidan waya waɗanda ba za a iya ƙirga su ba har zuwa makon gobe. Don haka sanin tartibin sakamakon zaben da aka gudanar ranar Talata zai ɗan ɗau lokaci. To sai dai Boman ya bayyana ƙwarin gwiwar yiwuwar ya yi nasara a ƙarshe yayin magana da magoya bayansa da yammacin ranar talatar yana mai cewa ina ɗokin zuwa majalisa don in tayar da hankali ga mutanen da ke wurin waɗanda suka yi ta kare tsarin nan da ke hallaka 'ya'yanmu. Tsananin karuwa da sabon kamuwa da cutar korona ke yi a faɗin duniya ya jefa kasuwannin hannayen jari cikin halin kwangaba baya zuwa yau ɗinnan laraba. A Asiya kasuwar Nike ta Tokyo ta tashi da asarar maki goma sha hudu, to amma darajar ta bata canza ba, a yayin da kuma ita Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da ɗigo ɗaya cikin ɗari zuwa yamma, ita ko Shanghai Composite sama ta yi da ɗigo uku cikin ɗari. A Sydney kuwa S&P ta yi sama da ɗigo biyu cikin ɗari, Mumbai Seseng ma ta ƙaru da ɗigo biyu cikin ɗari. Cosfetasol ta yi sama da da 1.4 cikin ɗari sannan Taiwan TSEC ta yi sama da 4 cikin ɗari. A Turai kuwa daddafawa kasuwannin ke yi. FTSE ta London ta yi ƙasa da ɗigo takwas cikin ɗari, yayin da kuma CAC ta Paris da DAX ta Frankfurt kowannensu su yi ƙasa da ɗigo bakwai cikin ɗari. Majalisar Wakilai ta Najeriya ta soma wani yunkuri akan tsarin karatun tsangaya da sha'anin almajiranci. Biyu bayan cece kucen da ya taso akan matakin wasu gwamnonin jihohin Arewa na mai da almajirai zuwa garuruwan su na asali a zaman wani mataki na kawar da yawon barace-barace. Tuni dai da wannan matakin ya fuskanci suka daga bangarori daban-daban. ciki har da gwamnonin da wasunsu ba su amince da matakin a matsayin maslaha ba to sai dai majalisar wakilan tana kudurin bin diddigin asali da tarihin tsarin na karatun tsangaya domin samo hanyoyin inganta shi a maimakon kokarin soke shi kai tsaye dan majalisar wakilan daga jihar sokoto dr balarabe shehu kakale ya yi wa muryar amurka karin bayani akan wannan yunkurin waton takamamme abin da yasa ake wannan fafutukar shine ta kwato wa waɗannan yaran almajirai haƙƙinsu da kuma inganta da kare mutuncin asalin a tsarin ilimi na almajirci abinda muka fahimta shine mafi yawancin mutane tsakanin da allah ba su bambanta ba tsakanin tarihi muhimmanci da asali da tushe na almajiranci da kuma abin da ke faruwa a ƙasar nan yanzu na ɗimbin yara waɗanda su kuma su suna bara da suna almajirci to shi majalisar tarayya a mu 'yan majalisa da daman mu muka haɗu muka tattaunawa kan ya za a yi a inganta rayuwar waɗannan yaran da kuma wannan tsari na ilimi wanda ya fi kusan shekara ya kusan shekara dubu a daular kanin borno a kuma daular sokoto shi usman dan fudiyo ya fi shekara 200 sannan a tabbatar an mutane su gane cewa fa akwai bambanci tsakanin karatu na almajirci da bara saboda haka mu 'yan majalisa masu irin wannan ra'ayi na kare mutunci da darajar wannan tsari na ilimi wanda shine tushen daulolinmu waɗanda suka gabata da kuma kadar ta zo wayannan dalolin aka karya su aka watsar da wannan tsari wanda shine samuna malamai sarakunan mu. masu shari'a mu wato ko kadi-kadi ko alkalai da manya manya an kasuwa mu da tsarin tattalin arzikinmu na arewa gaba daya shi yasa muke fafutukan wannan tsarin almajirci na ilimi a bashi kulawar da ya kamace shi kuma a yi mai gyara a inganta shi wato a yi reforming sannan kuma a bashi recognition 'yan majalisu da dama muna wannan fafutuka tare da su kuma tare da shugabancin majalisa har da shi mai girma kakakin majalisa ya ba da goyon ba kwarai a wannan tsari wato right honorable femi bajama miyala a lokacin da aka zauna aka ɗauki rana ma tukutum ran sha biyu ga watan maris aka tattauna aka yi muhawara kan yadda za a gyara harkar ilimin almajirci ba wai hana shi ba gyara majalisa take so ta yi akan haka ne a wannan ranar aka yi ni tun safe har wajen karhe biyar da aka majalisa a tattaunawa 'yan majalisu da yawan sun ba ta su gudunmawa muka fidda kuduri wajen goma sha takwas ne da za a inganta harkar almajirci da ba shi kudaden da ya kamace shi domin inganta rayuwar al'umma a najeriya gaba ɗaya yaren nan fa ana maganar kusan mutum miliyan uku fiye da miliyan amin ba miliyan uku miliyan goma da dubu ɗari uku ga wani kiyasi na unicef mutum miliyan goma dubu uku sun ma fi yawan mutane a wasu ƙasashe na afirka ƙasashe da yawa ba su kai wannan adadin ba da kajin gwagwarmayar da muke na a gyara harkar almajirci a raba shi da bara sannan kuma a ba shi kulawa da kamace shi a hukumance matsayin waɗannan yaran 'yan ƙasa. Dr. larabe Shehu Kakala kenan ɗan majalisar wakilai a Najeriya. In an jima a cikin shirin mu na dare za ku ji irin hanyoyin da majalisar za ta bi domin cimma wannan manufar akan tsarin na karatun tsangaya da almajirci a cigaban tattaunawa da Dr. Balarabe Kakale. Har yanzu kuma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Masauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take muku barka da jimurin sauraron shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro yana biye da shirin ciwon mace a makon jiya, mun fara tattaunawa akan matsalar fyaɗe da ta'addabi 'yan Najeriya a 'yan kwanakin nan. A yau za mu ɗora daga inda muka tsaya tattaunawar mu da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya FIDA reshen jihar Kano da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar Center for Juvenile Delinquency Awareness. Sannan a karan farko a shirin mun karɓi bakoncin Muhammad Sani Abubakar ɗan jarida domin jin ta bakin maza wanda jinsinsu ne ke aikata irin wannan fyaɗe da muke tattaunawa a kai. Za mu tashi akan bayanan barista akan yadda wannan matsala ta zama ruwan dare a karkara. Wannan faɗaɗen fa mu na iya birni muke ji. Akwai lokacin da muka je aiki ƙauyukan Kano ɗin nan mun yi aiki tsakanin dawakin tofa warawa bici da bagwai muke magana cewar su kiyaye 'ya'yansu muna ba da ƙarfi akan maganar yara wata mata ta ce ai ba iya mata bane mu a nan a ƙauyuka da muke da su in dai mace dawa ta yi duhu to fa bata isa ta fita ita kadai ba sai an samu yan rakiya karti su raka ta baka ba duk su fanta sai an mata to su abin da yasa ba a jin irin wannan saboda ba a fiye samun raunuka da kuma samun hadari ba ne saboda already mace ce ta riga ta yi amma yara ƙanana mala'ikun Allah da ba su san me suke ciki ba a matsayinka na ɗan namiji me ke kai namiji ga yi wa mace fyaɗe gaskiyar magana shine mutum mai hankali ko kuma mutum da ya san me yake a duk lokutan da aka samu wa mata wala Allah karama ce ko fyaɗe za ki samu duk wanda ya aikata wannan yana da dama na samun wata macen wanda ba sai wadda yawa faɗan ba mu ɗauki karamar yarinya idan jaraba ce take damun ka za ka samu macen da wanda ba sai ka kai ga cutar da karamar yarinya ba ko kuma tsohuwa ko wadda ka ga za ka ci zarafinta saboda kana ganin za ka iya mata wayo ko kuma keta ko mugunta ko tsabar son zuciya akwai rashin tunani ko rashin hankali in wasu suna ganin kamar za a yi wa mutum uzuri saboda wani na da laruri a wannan gaskiya babu uzuri akan wannan matsala rashin doka ita ina ganin duk ta kawo wannan matsala ko kuma a ce kasar mu najeriya an santa da dokoki duk doka da ake bukata na gyara al'umma akwai ta amma a duk sanda dokar ta zamanto ba ta aiki shine waɗannan matsaloli sukan yi yawa duk sanda aka ce an ɗauki tsatsauran mataki a anguwa sa'annan ba a ɓoye mutum ba jama'a sun san shi ya zamanto yana rayuwa cikin kyama saboda sanin cewa mutane sun san shi wani irin mutum ne kin ga na ɗaya mutane za su yi kaffa kaffa da yaran su a duk inda mutumin nan yake sa'annan kuma babu wanda zai so ya yi ma'amala da shi da ta shafi mutuncin iyalan shi ko 'ya'yan shi ba zai bari a yi sakaci da wannan matsala ba to in har al'umma ta rungumi wannan a gwamnatance da kuma a al'ummance gwamnati ta yi abin da ya dace wurin hukuntawa su ma al'umma suka kyamace shi na ganin wannan matsala za ta ɗanyi sauki waɗansu suna ɗaura laifin kan sakacin iyaye yaya kike kallon lamarin yanzu shin ga irin kama a ce a cikin gida ana zaune kanin baba ko kanin mama hakan nan ko wani dan gida ya zo yarinya tana ɗar karama ya kama ta kowane iri wanda yana da matsala ba karamin matsala ba an sake wai saboda an kunne kiga yara idan suka zo daga shekara biyu shekara uku a fita da sunan ajena ajena to yanzu kuma maza zukatansu ya zama na kaman zuciyarsu kullum a hannu take sha'awansu na hannu da ni abin da na karanta kenan daga yadda ya mace ta kusanci cikin ɗa namiji har ya ji wani iri a jikinsa yau da kullum ya wuce gaban wasa wani mara zuciya mara imanin abin da dai ka a zuciyar shi kawai awa sannan sha'awa nan ta taso musu ko ji suke kamar fitar rai ne ba zai sa ba za su samu sauki ba sannan kuma akwai wasu tsabaragen neman asiri ne ko menene oho akwai wanda aka kama su za su ce dama an haɗa musu wani magani ne suna so su yi amfani da shi an ce mahaɗin maganin kenan to daga ina da a fara mahaɗin magani da zina mm? saboda girman Allah fa har da kananan yara to ni akwai wanda na gani ma ba su yi arba'in ba an ɗauke ta an kai ta matan gidansu ne ta ɗauke ta tsohuwa ta shiga ɗaki da ita kafin ta je ta dawo ta zo ta samu mai gidanta yana shafa gabanta ya riƙe gabansa fi sabilillah yadda ba a yi arba'in ɗin sunanta ba fa ba ta kwana arba'in a duniya ba. barista wani mataki ya kamata ƙungiyoyi su ɗauka don wayar da kawunan al'umma. mun sha nuna wa mata cewa ku daina aiken 'ya'yanku a wasu lokuta musamman lokacin magariba lokacin da aka tafi masallaci ci yara su jinga shiga ta mutunci sannan a daina barin yara suna sakewa da wanda ba a san shi ba ko ki bar yakki kawai ta hau kan cinyar namiji ko wannan ya zo aike mata ta ce ai kaza ai kaza da kallace kallace duk muna kokari muna faɗakar da mata a irin wa'annan gabobin to amma kuma yan sai muka lura cewar mata sun ɗauki wannan shawarwarin namu mata suna kiyayewa sai muka ga cewar fa akwai wani muhimmin gaba da ya kamata yanzu dukan mu mu dawo mu kalla in dai yayi niyya yayi yana da karfin da zai iya yi mata ta'adi a cikin rayuwa ta yana fita ta dabara da hankali da zai iya sai muka ga cewar yanzu ya kamata mu zo a yi abin nan da ake cewa a sa hannu da yawa maganin kazamar miya ya kamata iyaye mata mu dawo mu kalli wasu abubuwa guda biyu yanda ake sa yarinya mace kullum a dinga mata faɗa ki kiyaye mutuncinki ki kiyaye darajarki kar ki yadda wani ya miki kaza kar ki yadda to ya kamata su ma 'ya'ya mazan mu kirawo su mu ja musu kunne mu dinga yi musu in kin haifi ɗanki yanda zaki wa ki mace faɗa shi ma ki sa shi a gaba ki masa ki nuna masa Allah baya son wannan abin da zaka yi in kirista ne ki gaya masa cewa God is against wannan abin da zaka yi sai kar ka yi ke musulma ce ke kirista ce duk addinan mu suna koyar da mu ne akan yanda za a samu ingantacciyar al'umma addinin kirista bai yadda da fyaɗe ba addinin musulunci bai yadda da fyaɗe ba wancan nan Allah ya halicce ka ne don ka kare ta ba don don ka ci mutuncinta ba ba dan ka ci zarafinta ba wancan nan uwar wani ce yar wani ce kanwar wani ce yayar wani ce matar wani ce surkar wani ce Za ka so ni a matsayina na uwar ka min kaza wani yaro zai ce a'a mama ko umma ko momi kamar yadda ja iyayenmu da kakanninmu suka sani cewar duka 'ya'ya ɗaya ne ko mace ko namiji kuma akan raba ayyukan gida tsakanin mata da maza mun sani a da muna yara aikai nika na namiji ne yi cefa ne na namiji ne sharar kofar gida namiji ne sharar kwata na namiji ne zuwa a je a siyo wasu abubuwa na rayuwa duk maza ne suke yayin da mu kuma mata ake jibge mana ayyukan cikin gida an raba akwai sharing na responsibility namiji ya san cewar wannan aikinsa ne su amma yanzu kin ɗauki aiki ya shekara biyu shekara an gwaje ki siyo min ashana shi yake daɗa ta mazan har suke ganin cewa mace ba wata mai daraja ba ce kuma bayan Allah a cikin Kur'aninsa ta ce ya karrama ɗan adam gaba ɗaya bai ware ba. Wa'insu suna cewa ai yanayi ne na halittar mutum ko kuma bukadari da ya sami mutum. ta bangaren masu tunanin cewa jarrabawa ce ko a addinance ko a al'adance akwai dokoki na rayuwa ai wanda ita ke sa mutane guje wasu abubuwan ai ba wanda baya san mata na wani ne ya na wani ko kuma kiyayewa ko control din wani ne ya na wani san abu daban biye wa zuciya a aikata ko a aiwatar kuma daban amma duk namiji mai lafiya wannan ki gaya wa kowa in ya kalli mace yana sha'awanta duk namiji mai lafiya yana buƙatar mace amma santa daban ko abin da za zaka ganta ka ji a ranka daban da abin da za ka aiwatar a zahiri ashe inda har duk abin da za ka ji ka aiwatar ka zama dabba kenan ai addini ko al'ada ya san muna son matan ya ce a ka aura ka iya son ranka ɗaya biyu ko uku ko hudu ka killace kanka a kawo aka kawo dokoki in ka keta wato ka nema a waje ko kai zina akwai dokoki hatta malami duk gemun shi ba wai bai san mace ba ne. tsoron abin da hukuncin da aka sa ne ya sa ya yi wa kanshi tarbiyya ya yi wa zuciyar shi tarbiyya na ba zai tsallaka ba to zancen wai a ce mutum wai yana da jarraba magana banza mace duk dan adam na da jaraba akan mace yana son mace yadda wani yake tunanin yake son doguwa haka wani shi fara ke so wani guntuwa ke so wata baka control din da kake da shi akan zuciyanka shi ke mai da kai mutum ko kuma dabba ko kuma wanda ya san me yake yi zancen mutum na da mutum na da jarabawa wannan maganar banza ne hukunci mai tsanani da za a yi a cikin al'umma na gyaran al'umma kan wannan matsala ita za ta seta mutum mu ga ko jarabar tashi za ta yi tasiri akan hankalin shi ko ba za ta yi ba To masu sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin sai kuma makon gobe mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon mace yanzu a madadin bakin namu barista amina umar hussein hajiya halima baba ahmad da muhammad sani abubakar sai kuma wacce ta daidaita mana sauti julie lathers gresham ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asala. To gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da eh, Haya Baba Alhaji suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Wallahi da a ce yadda gwamnatocinmu ke yin kumfar bakin inganta noma ta gidajen rediyo da jaridu a ƙasar suna kuma aiwatar da abin da suke faɗa. Da tuni babu mai yin kukan yunwa a ƙasar nan. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika ko kaɗan mu ji daɗin labarin da ya fito daga hukumomin Saudiya ba cewa 'yan ƙasar ne kaɗai za su samu damar yin aikin hajin bana ba tare da 'yan kasashen ketare ba Allah ya kyauta kuma ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus baki ɗaya amin. Sai sako daga Aminu Kano mai da Garko yace fatan alheri a gare ku muryar Amurka a yau ina so ku bani dama ne kira ga gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin mai girma Muhammadu Buhari da ta kafa kwamitin sasanta tsakanin Fulani makiyaya da manoma ganin yadda ake zub da jini da asarar rayuka. mu na gaba daga Babagana Nuciya Wacakal ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa ina kira ga gwamnatin jamhuriyar jamhuriyar Nijar ta sanar da lokacin da za a gudanar da zaben kananan hukumomi a kasar domin kawo ƙarshen cece-kucen da al'umma ke yi kan jinkirin da aka samu na rashin yin zaben da wuri. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Mele Yusufari Yobe ya ce asalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da kasar Saudiya ta ɗauka na hana 'yan kasar waje gudanar da aikin hajin bana. Muna fata Allah ya sa hakan shine mafi alheri ga maniyyata aikin hajji. To da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokacin. Sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman Ibrahim ka Almasi Garba da ya ce ni gabatar da shirin. Da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mu haɗu a shirinmu na dare ma'assalam.